بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد باي هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun haɗu a yini na biyu da fara wannan daura mai albarka wanda yake shine yini na lahadi na kuma goma cicif ga watan rabi'ul awwal a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da sha biyu ga watan ɗaya shekara ta 2014 miladiya a jiya mun yi takaitaccen bayani a akan abin da ya shafi rayuwar sheikh muhammad ibn abdul wahab imamu wata tauhid allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi wanda aka haife shi a shekara ta 1115 ya rasu a shekara ta 1206 mana ya rayu a duniya shekara 91 kenan Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi kuma har muka tsokaci kan abin da ya shafi mutane da suke matsayin mutane dangane da shi muka bayani a kowane wanda ke sun an rubuta tarihi sosai da sosai kan abin da ya shafi rayuwarsa wanda ke dan mai neman karin bayani da tambihi sai ya karanta waɗannan littafai da aka rubuta an kuma yana sun yi hukunci kai tsaye sai ya karanta littafan da shi malamin ya rubuta da karan kansa kai tsaye kenan kaga shi zai fi ma shi zai fito maka da bayanin waye wannan littafin da muke yunkurin karanta wannan daura shi ne littafin kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi alal abid na shi malam muhammad ibn abdul wahab za mu dan yi tsokaci kaɗan ka abin da ya shafi littafi din shi kitabu tauhid gaskiya ba karamin littafi bane ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya ma wannan littafi karkuwa masana harkar wallafe wallafe suka ce ba taɓa rubuta littafi a kan tauhidi kamar sa ba a tsari da zibi da yanayi irin nashi ba a taɓa rubuta irin wannan ba wannan yasa malamai suka tashi tsaye wurin karantar da shi a sassanin duniya baki ɗaya ɗalibai suka tashi suke da yunkurin haddace shi haddace kitabu tawhid sosai da zuwa dalibai sun yi nisa kan haddace shi kuma da izinin Allah ta'ala na saka mu kammala wannan daura za mu sami dalibai da za su ce sun haddace babi kaza saboda babi 66 ne kawai a ciki ko 99 ma bai kai ba ina fata mun gano wannan da kyau ko saboda ka dalibai sun haddace kuma suna haddacewa kuma littafi ne da ke da saukin hadda shi yasa mu mara yin shi kaɗan ba a zuba shi da yawa bai kawo isnadi akan a abubuwan da ke ciki ba to tambaya nan ita ce kafin muhammad bin abdul wahab akwai wani littafi da ake kira da sunan tauhidi wannan yana da kyau mai wannan magana saboda daura ta tauhidi ce akwai littafi da aka rubuta akan tauhidi kafin kitabu tauhid na muhammad ibn abdul wahab akwai kitabu tauhid wa isbatu sifatin rabbi azza wa jal na ibn khuzaima akwai a tauhid wa ma'rifatu asma'illahi wa sifati ala al-ittifaq wa tafarrud na ibn manda ina zaka ana kitabu tauhid na ibn manda ibn manda ya rasu shekara ta 395 ibn khuzaima ya rasu shekara ta 311 haka duk suna da shekara dubu ne da rasuwa dubu da rasuwa shi muhammad bin abdullah an haife shi shekara ta dubu ɗaya da wani abu su waɗancan littafan an rubuta su shekara dubu da wani abu ashe ba shine kadai ba shine farkon wanda ya rubuta kitabun tauhid ba kun gano wannan da kyau ko akwai kitabul arba'in fi dala'il tauhid na al-imam abu ismail abdullah bin muhammad al-ansari al-harawi ya da shekara ta 481 shi ma ga 900 da wani abu kenan akwai ka'idatun fi tauhidil uluhiyya na shekul islam abul abbas ahmad ibn abdul halim al-harrani a dimashqi akwai a tauhid ko kuma sharhu kalimatul ikhlas na ibn rajab al hambali akwai kitabu ta at-tauhid mufid na al-imam ahmad bin ali al-maqrizi akwai dahadu shubuhatin ala tauhid akwai risalatu tauhid akwai muzakkiratu tauhid akwai bayanu tauhid allazi ba'atha Allahu bihi rusula jami'an wa bu'itha bihi khatimuhum Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na Sheikh Abdul Aziz bin Baz akwai kitabu tauhid na fadilatu Sheikh Salih bin Fawzan Salih Fawzan akwai al rashid fi haqiqati tauhid akwai al-irshadu ila tauhid rabbil ibad duk waɗannan in ka lura duk at-tauhid at-tauhid at-tauhid ne a ciki ma'ana duk suna da alaƙa da tauhidi wanda yake tauhidi ɗaya ne daga cikin lafazan da ake amfani da su kan abin da ya shafa ƙa'id ana cewa at-tauhid ana cewa al-iman ana cewa as-sunna ana cewa sharhu sunna duk bayani ne kan abin da ya shafi tsantsagoran aƙidar da mutum musulmi ya zama wajibi ya ƙudurce a zuciyarsa misali akwai sharhu sunna na imam al-barbahari ba wai sunan wani littafi ne a sunna shi kuma yi mai sharhi ba a'a sunan littafin kenan sharhu sunna bayanin abin da sunna ta kunsa akwai sharhu sunna na al-imam al akwai sharhu sunna na al-imam al-muzzi akwai as-sunna ta imam ahmad ibn hanbal haka waɗancan uku sharhu sunna sharhu sunna sharhu sunna shi kuma wannan sunan shi as-sunna akwai as-sunna ta ibn ibn abi asim akwai as-sunna ta abdullah bin ahmad bin hanbal ta dan imam ahmad bin hanbal to duk kaga waɗannan sunan su sunan littafin kenan as-sunna as-sunna as-sunna dan yi maka bayani matsayar aqidar mutum musulmi dangane da ubangiji subhanahu wata'ala haka na akwai usulu sunna ta imam ahmad ibn hanbal din akwai kuma sharhu i'tiqadi ahlus sunnati wal jama'a na hibatullah al-lalaka'i akwai ash-shari'a ta muhammad bin hasan al-ajurri sunan littafin kenan ash-shari'a kitabu shari'a ba wai yana bayanin kan wasu hukunci a'a duk dai akan abin da ya shafi bayani ne kan aqida da tauhidi da abin da ya shafi ubangiji subhanahu wa ta'ala shi a shari'a ta imam al-ajurri shi imam al-ajurri ya yi rasu shekara ta 360 kenan yau yana da shekara 1000 da ɗoriya ina faɗan waɗannan shekaru ne don mu fahimci tun tale-tale tuntuni ake magana kan waɗannan muhammad bin abdullahi ya zo ya samu ne an riga an yi ya tankaɗe ya rere shi ma ya rubuta ba shi ne farko wanda ya rubuta kitabun tauhid ba ba shi farkon wanda ya rubuta magana akan as-sunna ba ba shi farkon wanda yi waɗannan al'amuran ba ina ba ta mun gano wannan da kyau akwai al-ibana an usul diyana na ibn batta to duk waɗannan littafai ne su da guda da aka rubuta su akan wannan wannan fa banda kitabun tauhid da aka rubuta a cikin littafai kamar kitabun tauhid na imam bukhari a cikin sahih bukhari kitabun tauhid shine kitab na karshe kitab na farko shine kitabul wahyi kitab na biyu shine kitabul iman dan gabanci imani wajini ne akan wahayi kuma gabanci tauhidin da shi ake bukatar a kowa ya zamana karshen barin shi duna ita ce tauhidi sai shine tauhidi sai ya rubuta sahih bukhari da kitabu tauhid akwai kitabu tauhid na ibnu khuzaima akwai kitabu iman a cikin sahih bukhari akwai kitabu iman a cikin sahih muslim akwai kitabu iman na shekul islam ibn taymiya littafi ne su mun guda kitabu iman sunan shi akwai al'aqida wani ma'ana wanda aka rubuta da sunan al'aqida ya wanda akwai wanda aka rubuta da sunan at-tauhid akwai wanda aka rubuta da sunan ash-shari'a akwai wanda aka rubuta da sunan as-sunna akwai wanda aka rubuta da sunan usulus sunna akwai wanda aka rubuta da sunan sharhus sunna akwai kitabul iman to haka nan kuma akwai al'aqida kamar aqidatul qahawi akwai al'aqidatul wasfiya ta shaykhul islam ibnu taymiya duk wanda zai nuna maka malamai tun fil azal sun dashi tsaye sun yi bayanin abin da ya shafi aƙidar mutum musulmi wanda yake kuma ita ya zama wajibi ya kudurce a zuciyarsa Allah ta'ala ya sa mu gama da duniyar nan lafiya ya sanya tauhidi shine karshen rayuwarmu ya sa mu rayu akan shi kuma mu koma ga Allah akan shi shi wannan littafi na kitabu tauhid da ke gaban mu na Muhammad ibn Abdul Wahhab littafi ne da yake malamai sun yi bayani a kansa kamar da na ambata ɗazu na ce littafi ne da suka ce ba a rubuta wani littafi irinsa a yanayin irin shi ba har malamai suke cewa duk wanda ya karanta kitabu tauhid zai ga cewar kadi ita madafi kitabi ala nususul kitabu wa sunna mawallafin littafin ya kafa littafinsa ne akan nasoshin qur'ani da hadisi shi yasa ce kitabu tauhid wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa qaulihi ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala haka nan ya koro maga ayoyin sai ya kawo hadisin Abdullah Mas'ud ya biyo shi da hadisin Mu'az ibn Jabal shikenan fa sai ya ce fihi a yanzu idan aka ce da kai ka ɗauki kitabu tauhid ka ware maganganun muhammad bin abdulwahab ka ware ayoyin da ke ciki da hadisan da ke ciki za ka ga maganganun shi kaɗan ne Allahumma sai dai fihi masail fihi masail kuma wannan abin da ya fahimta ne saƙon da hukuncin da babin ya kunsa ne sune ita tara maka su ana wanda yake kai ma za ka iya karawa ka ce akwai wasu abubuwa da malam bai faɗa ba misali fada'i ne da aka ambata suka ce ya gina littafin ne akan nassoshin alkur'ani da hadisi fa yakfuru min al-istishhadi bil ayati wal hadith yana yawan yana yawaita kafa hujja da ayoyi da hadisi min a'ata alkitaba qimatan ilmiyatan kabira abin da ya bai ma littafin kwari na ilimi mai girman gaske haka nan yana ciro maganganu wa kazalika yanqulu kaseera min aqwali salafi wa aqwali ulama yana ciro maganganun magabata da maganganun malamai a cikin sa zai ce qala qatada qala mujahid qala kaza qala zaka dinga ganin maganganun magabata wanda yake kenan ayoyi da hadisan ba wai ya fassara su ne akan fassararsa shi ba da za a ce shi ya fassara ga kafin shi wa ya fassara haka sai zai ga kawo maganganun malamai akan wannan bayani dan Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi hadisan da ke cikin wannan littafi wannan littafin da ke gaba na fa littafi ne su da guda kun ganshi ya ga inayatul ulama'i بكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب kulawar da malamai suka ma kitabi tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahab wani ne shi kuma aikin kenan da yi ya rubuta duk shuruh da aka yi da duk bayani da komai da aka yi akan kitabu tauhid ba wai sharhi na kitabu tauhid din ba a'a yunkuri da aka yi da yadda kitabi tauhid ya karata duniya da hidimar da aka yi ma kitabu tauhid shi ya tattara ya rubuta littafi a kansa yake cewa wa akthar al ahadith allati yastashhadu biha al musannif sahiha mafi yawancin hadisan da malam yake kawa a cikin littafin hadisai ne ingantattu wal ahadithu da'ifatu qalilatun hadisan da suke da'ife kaɗan ne sosai wa dafuwa laysa muttafiqan ala dafi inda ulama da'ifancin bai zama muttafiqu alai a wurin malaman hadisi ba wasu malaman hadisi sun gashi da'ifi ne wasu kuma sun gashi ba da'ifi bane watakila hasanin ne ko hasanin lizati ko li ghairihi amma la hadisul mawdu'a amma hadisan da suke mawdu'ai wal batila da hadisan ƙarya fa kitabu tauhidi munazzahun anha babu ko daya kitabu tauhid babu ko daya wai da'ifun jiddan ko mawdu ko batil babu wannan hadisin ko daya a cikin kitabu tauhid qala shaykh abdul aziz bin bas abdul aziz bin bas yake cewa inna jami'a al-ahadith allati fi kitab at-tauhid lalle dukkanin hadisan da ke cikin kitab at-tauhid la ba'sa biha babu akan su walaha walaha shawahidu tana da wasu hadisai da suke karfafanta suke bada shaidu akan ta walaysa da'ifa ba da'ife bane wala qad i'tana biha al-mu'allif malam mawallafin littafi yayi la'akari da waɗannan hadisan sosai da sosai ma'ana ko da kaga hadisi da'ifi to akwai wani hadisin da ke karɓa shi ko da bai kawo shi ba shi ya sa a Sheikh Salih fauzan yake cewa wa yuridi Sheikh rahimahullah fi hadha kitab malam bai kawo ba a cikin wannan littafi illa masu sahha min al sai hadisan da suka inganta aw kana hasan al-isnad ko kuma hadisin ya zama isnadin shi kyakkyawa ne au da'if al-isnad wa lahu shawahid ko kuma hadisin da'ifi ne amma yana da waɗansu hadisai da suke karfafarsa aw huwa dakhilun tata aslin am ko kuma hadisin da yake da'ifi yana karkashin wata babbar ka'ida ya shahadu lahul kitabu wa sunna da qur'ani da hadisi ingantacce suka gina wannan ka'idar sai ya zama na zuwa wannan hadisin ba an zo da shi ne dan kafa sabuwar mas'ala ba a dama mas'alar ayoyi da hadisai ingantattu sai riga sun tabbatar da ita wannan hadisin da ya zama da'ifi taba'an ne mimma tarjama lahu shaykhu fi abwabil fi abwabil kitab na abubuwan da malam ya tarjama a kansu wannan yasa aka rubuta littafai masu zaman kansu don bayanin hadisan da ke ciki misali akwai annahaju sadid fi takhrij ahadisi taysir al-aziz al-hamid shi wannan littafin an rubuta shi ne kawai don ya bayanin kawai don bayanin hadisan da ke cikin kitabut tauhid kamar da yake akwai ad-durrun nadid fi takhrij kitabut tauhid don ya takharija a hadisan da ke cikin kitabun tauhid duk wannan bangarori ne masu tarin yawa na hidima da aka ma wannan a lokacin da malamai suke maganar hidima da aka ma kitabun tauhid ba sa tsallakewa sai sun yi magana fi masail cewar fi masail da malam ya kawo a cikin kitabun tauhid za ka iya cewa hukunci ne gamamman hukunci da kuma abin da malam ya fahimta na ayoyi da hadisai da ya kawo a cikin wannan babi da malam ya kawo kitabu tauhid yana da babi kamar da muka ambata babi guda 66 kenan mun ci 66 wane ne babi na farko kitabu tauhid a suka ce wannan baya amsa sunan kitab na farko saboda shi kitabu tauhid wa qaulihi ta'ala ne babi na farko babun shine babun da ibiyo kitabu tauhid shine babi na farko ɗaya kenan yana da fihi masail fihi masail fihi masail guda 91 a guda 591 fihi masail fihi masail guda 591 kaga yanzu abin da ke gaban ka kafin ka kwanta bacci sai ka kirga su duka imana kun gane wannan da ke ko babin da ya fi kowanne fihi masail masu yawa shine wanda yake da fihi masail guda 30 babin da ya fi kowanne karancin fihi misali shine wanda yake da fihi misali guda biyu kuna ji da kyau ko to yanzu za mu so mu ga wanne babi ne yake da fihi misali guda talatin wanne ne kuma yake da fihi misali guda biyu da izinin Allah ta'ala a darasi na gobe sai ku kawo mana su irin yabo da malamai suke ma kitabun tauhid da ke gaban mu a sheikh suleiman bin abdullah bin muhammad bin abdul wahab ɗaya daga cikin waɗanda suke shirin kitabun da yake cewa kuma kitabun farbin fi ma'ana shi wannan littafi kitabu tauhid kitabi ne ɗaya ɗaya a irinsa lam yasbaqahu ilayhi sabiqun babu wani littafi irinsa da ya gabace shi wala lahiqahu fi lahiq kuma zuwa yanzu babu wani irinsa da yake daura da shi hakan nan ibn eh, bishir yake cewa ma wada al-musannifu fi fanni fi fanni malamai ba su rubuta a fannin kitabu tauhid wanda ya fi shi ba fa innahu ahsana fi ahsana fi wa ajad don Muhammad bin Abdul ya tsara shi kuma ya fayyace shi wa ballagha al-ghayata wal ya kai ruwan abin da ake fata kowane littafi ya zamana ya kai mana ya tantance littafin ya fayyace littafin sosai da sosai wannan littafi an rubuta shi amma na an fassara shi zuwa yarurruka da dama yarurrukan duniya fassara sama da sama da akalla ka ce an fassara shi zuwa ga yarurruka sama da ashirin ba wai ashirin abin da ya kasa ba kaga dai akwai an fassara zuwa ga yaren urdu yaren urdu babban yare ne miliyoyin ɗaruruwan musulmai ne suke amfani da shi yaren urdu na yankin pakistan ina fata mun gane wanda ke ko ba karamin al'umma musulmi suke amfani da shi ba an fassara shi zuwa wannan an fassara shi zuwa ga yaren indonesiya na mutanen indonesiya da bangalanci na bangale kenan ko da hausa wannan kusan kowa ya san wannan da uzbekiya na uzbekistan da rasha da albania da philippines da sauran yarurruka masu tarin yawa har da yarbanci an rubuta shi an rubuta shi zuwa ga yaren somali da cambodia an fasara shi zuwa ga yarurruka masu daman gaske wanda zai nuna maka karɓuwar littafin a faɗin duniya Allah ta'ala ya sanya ma littafin karbuwa sosai da sosai wannan fa kenan banda kuma batun sharhi shi idan ana batun sharhi to Allah ta'ala kadai ya san adadin sharhin da aka yi ma kitabul tauhid Allah ta'ala kadai ya sani amma nan ga cewa an yi sharhi guda hamsin ka faɗi kaɗan nan ga ce an yi sittin ka faɗi kaɗan Allah kaɗai san adadin sharhin da aka yi ina cewa sharhi na littafi su da guda gashi wanda yake akwai wanda yake an tahqiqin sa ya fito akwai kuma wanda yake tun lokacin da wani isharin ya rubuta yana nan makhtut din sa bai riga an tabbata shi ya shigo kasuwa ba ana fata mun gane wannan kyau daga ciki akwai fatahul majid sharh kitab at-tauhid kun gan shi wannan bugun gida ne ko eh kun bai ci wannan da kyau ko aga fatahul majid sharh kitab at-tauhid ɗaya daga cikin yan waye ya samu wani malami ya ce yana son ya karanta shi da ya duba ya duba ya duba ya ce wannan ka shiga ɗaki ka kulla ɗaki kanka a ciki sai ka shafi ka karanta ka rufe ka aji akwai tafsirul aziz al-hamid fi sharhi kitab at-tauhid allazi wa haqqullahi abid kun gan shi da shi muke karatu a jami'a islamiyya shine muqarrar inda aka sanya mana da malamin da ya dauki mu kitab tauhid kitab تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد أقول التمهيد لشرح كتاب التوحيد التمهيد لشرح كتاب التوحيد wannan abin nan salih bin abdulaziz ali shekh minista harkokin addinin musulunci na saudi arabia shi ya karantar da shi sauti dawar akayi. ya karantar da shi aka samu zakwakwaran ɗalibai suka rubuta shi eh malam ya karantar da shi sai ɗalibai suka saurari kaset ɗin sai suka rubuta shi gaba ɗaya suna saurara falon makala sai maje rubuta falon makala haka suna sauraron shi sauti su kuma suna rubuta an gama rubuta sai a kai wa malam sai ya gyare-gyare menene harshen shi ya riga faɗa da sauransu shi ne aka rubuta shi wannan ci wannan da ke kuma akwai alƙawlul mufid fi kitabit tauhid na Muhammad bin Salih al-Uthaymeen shi ma hakan ne dai shi ma karantar wa'i karantar da shi'i sai aka sai aka rubuta shi bari karanta muku abinda da ya rubuta da karan kansa a farko yace alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd فقد سبق أن طبع لنا الكتاب القول المفيد في كتاب التوحيد وكان منقولا من الأشرطة المسجلة مكينا وكان منقولا أن تروجني من الأشرطة هذا كاسيت المسجلة وأن أكا أكا ندا من الدرس دقا درس أكي وقد حصل فيه بعد خروجه تعديل بزيارته أو حذف بعد أكا فتولشي to kuma mun yi gyare-gyare an cire wani abu an kara wani abu haka dai ya rubuta kawai da na faɗa ne don kusan cewar kwafa aka yi ka fahimci wannan da ke ko kamar ka saurari kitabu ta na malam jafar kitabu ta na malam jafar sai ka rubuta shi duka ba da hausa ya faɗa ba ba karatun hausa ba sai ka rubuta yana faɗa ina fata mun fahimci wannan da ke ko nasa ya ce an rubuta ce nasa an rubuta misali ne ka saurari ke abin nan arba wani hadith dinsa ka saurari ke abin nan sifatu sala dinsa ina fatan kun fahimci ko kashi shubha da i yana in ya ja bakin sai ka rubuta bakin a sama fassara sai ka rubuta da Hausa ba shikenan ba an ga kammala sai ka kai a duba shikenan sai a buga haka an fa'idantu ya fa'idantu ka fa'idantu saboda ka ubangiji subhanahu wataala ya sanya mu wannan littafi karbuwa kuma a nan shiyar mu kusan sharhi da malam jafar ina kitabu tauhid yana cikin mafi tsaftar sharhi mafi kyawun sharhi da na sani na kitabu tauhid wanda yake yana da bukatar a ce ɗalibin ilimi ya zance shi makaranta ce sosai da sosai daga baya na ga wasu abin nan an ware ma tambayoyin da aka yi an yi musu su kuma an fitar da su abin nan memory daban tambayoyi na kitabu tauhid su tsabagen tambayoyin da aka yi malam jafar gaba daya a karatun da yi an kammala darasin yau a yi tambaya an kara waɗannan tambayoyin su aka ware su kuma aka shirya su a memori daban wanda yake tambayoyin na kitabu tafiya na malam jafar Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi ya sanya aljanna ta zama kuma a gare shi kuma Allah ta'ala ya karbe shi a matsayin shahidi daga kitabu tafiya yana da shuruhu masu tarin yawa kusan ba lokacin da zan ce sai na zayyano mana su amma duk ko da kaɗan ya faɗa akwai sharo kita kai mana suna da yawa fa nan ka gansu ne duka nan ma ka gansu duka an rubuta su da yawa abin da yasa ga muke faɗa an rubuta su da yawa abubuwa kamar haka abu na farko dan ka san mutane ba a zaune suke ba a tsaye suke abu na biyu kuma dan ya nuna mana a ashe kenan dan malam wani ya karanta da kitabu tawhid a unguwar gabas baya dauke mana mu yan unguwar yamma mu ce ai an riga an yi shi a unguwa kaza a'a tunda inda yana ɗaukewa da da aka ce wani ya yi to da kuma wani bai yi ba kun gane wannan da kyau ko sau da yawa sai ka ji in an sa karatun kitabu ta al-usul talata sai ce ai na riga na yi to da ya riga ya yi kamar yana ganin yanzu ba bukatar ya sake yi kuma alhali ne yanzu nan gashin sharu kitabu ta guda nawa muke da su guda hudu ga su kuma biyar da za ka ce guda hudun nan duk kwafe-kwafe ne a ce wai duk hudun sun guda uku sun kwafi abinda na farko yi ne za a kowanne akwai irin manhajar da ya bi so daga ko a yanzu ne ka karanta littafi a wurin wani to an ka zo karanta a wurin wani za ga manhajar ta sha bamba ɗaya kenan kuma lokacin da ka karanta za ka ji ka fahimta ba din an yi da kai na farko ba da baka fahimci na biyu da aka yi ba Allah ba ta man gane wanda kyau kitabu tauhid gaskiya yana cikin littafin da ya kamata a kula da su da al'usulun salasa wata ta lissafi ɗaya wanda yake hadar kawaidin arba'a kenan ko ɗaya da masailul jahiliya biyu da kitabu tauhid uku su waɗannan littafan uku buƙatar da ake da su ita ce buƙata a dinga saukewa ana dawowa ba maganar an sauke su ai mai mun yi su da kun gane wannan da ke ko duk wanda yake da ruwa da tsaki a ƙungiyance a masallatance a makarance a dinga yawan maimaita su in aka sauke al'usulul thalatha aka bi shi da alkawadun arba'a sai a biyo su da masailul jahiliya sai a biyo su da kitabut tauhid in aka sauke kitabu tauhid sai a sake komawa al'usulul thalatha sai a sake maimaita su sai a dinga yi akalla a samu shekara goma sha biyu tukunna ba wai a sauke in gane magana ta da kyau ko abubuwa da dama abu na farko lokacin da kuka sauke al'usulul thalatha da za ku fara masa'ilu jahiliya waɗannan adadin mutanen da sauke kuka fara usulun salafa da su da ƙyar a ce kun sauke da su duk wanda yake musharaka wuraren karantarwa ya san da wannan duk wanda yake karantarwa ya san da wannan to kenan watakila wannan zai riske ku ne a masa'ilu jahiliya eh lokacin da aka gama masa'ilu jahiliya shi ma kuma ya kama gabansa watakila karatu ishigo gari ana kammalawa ya kammala karatun su ya koma su akwai ɗalibai masu dabara don ya shigo gari karatu ba wai kuma shi kenan asabar da lahadi yana yawo a gari ne ya ji cewar shi ya za a zo gari bai san ko ina ba a yana shiga gari karatu zai kuma yi kokari ya sai ina ne majalisai na ilimi da ake karantar da tataccen ilimi domin ya je ya hallara to lokacin da kuke sauka farko abin da nake nuna da sauka farko ku sauke al-usul thalatha kuka biyo shi da masail jahiliya kuka biyo shi da kitabut tauhid lokacin da kuka yi darasin karshe na kitabut tauhid inda za ku ce waye da waye muka fara al'usulu salasa da su za ku su killa ne eh to ashe yanzu su waɗannan suna buƙatar ku sake al'usulu salasa da su wani ko da ya halarci karatuttukan duka sai lokacin da aka sake mimita ne zai ce yawwa sai yanzu i fahimta ana samun wannan saboda haka waɗannan littafai ne da ake buƙatar a dinga sauke su kawai ɗaya kenan makarantu na islamiyya fa su makarantu na islamiyya kamata yi a ware wani lokaci ko da minti ashirin kafin a tashi ko minti goma sha biyar kafin a tashi sai a tara ɗalibai gaba ɗayansu sai a dinga karanta masa shi ko da ba su da littafin ko da suna da littafin ba wai lallai su rike mai zamana da general ana karantawa sakon da ke ciki yana isa kunnuwansu saboda za a dinga maimaitawa ne ana dinga maimaitawa ana ta maimaitawa ina fata mun gano wanda kyau al'usulu salasa masailul jahiliya kitabu tauhid waɗannan bukata ake da su a dinga maimaita su a dinga maimaita su a dinga maimaita su a dinga maimaita su wannan shi shi ne abu in aka maimaita a unguwa kaza an yi masallaci kaza an yi duk inda ka zauna an yi an yi shi masallaci kaza bayan asuba suke yi minti goma suke yi bayan asuba masallaci kaza su bayan la'asar suke yi masallaci kaza su bayan magariba suke yi masallaci kaza bayan isha suke yi su minti goma sha biyar ba wai an ce sai an yi awa ɗaya ko minti arba'in a'a ya zama da biya ana yi in dai masalar jahiliya ce matsala 128 ce in aka ce an yi daya saura 27 gobe a biyu ana ta raguwa ko baya raguwa to kuma idan ya zama ana yawan jaddada su ana yawan jaddada su sai ya zama malam mutane sun dinga nisantar waɗannan camfe-camfe da mugayen al'adu da ake tare da su amma lalle ilalla waɗannan littafai akalla waɗannan littafai guda uku suna buƙatar a tahi tsaye da karantar da su ya ta'allaka da wa kake karantarwa akwai wanda yake kowace matsala bai wuce ka fassara ta ka bayanin raba minti ba ko minti ɗaya kawai abin da ake so su gane matsala ta kaza ba abin da take karantarwa wa da waye yake da alaka da irin wannan matsalar sai ya bari shikenan kawai ba wani karatu ne to na asiri wani bai iya ba wani ne iya a ba shi bane yanzu a gudu tare ne a tsira tare amma lalle ilalla ana da ana da kishirwa tauhidi ruwa ake da shi ana buƙatarsa sosai da sosai kuma babu yadda za a iya zamana an faɗaɗa shi ya wasu ko ina da ina in ba ta hanyar karantar da shi ba kaga malam usulun yana da sharhu kitabu tauhid bin bas yana da sharhu kitabu tauhid malam fauzan yana da sharhu kitabu tauhid salih ali shekh yana da sharhu kitabu tauhid kuna jira da kyau ko a shi kenan inda ɗaya ya wadata da sai a tun da bin bas ya yi kuma wa zai yi ko a ce tun da malam usulun ya yi ba zai yi sai zai mana bukatar da ake yawan maimaitawa yawan maimaitawa yawan maimaitawa yawan maimaitawa da izinin Allah ta'ala zai sa al'umma ya zama abin ya shige su a hankali amma lalle ilallah waɗannan littafai guda uku ana bukatar a dinga maimaita su wanda yake so ya karatu ya zama malam shi kuma sai ya je wuraren da ake karawa akan haka wannan karatun janarali ne da wanne yake zuwa makaranta da wanne bai zuwa makaranta da waye da kowa dai ga mana karatun ya shafe shi ba wani in ba da haka wanda karatu ne ba zai zo ba in dai karatu ne shi kuma Allah bai sanya mai da wannan rabon ba ya fi so ya tsaya a waje dai a gama kuma ya ce ya shigo isalla ko ya je ta buɗe wayar shara ta tura mai ta bluetooth shi kenan amma dai ya zo yanzu yana karatu ne shi Allah bai kad bai sanya mai wannan nasibin ba shi kuma to amma dai za a yi miskihi bayan sallah bayan sallar asuba minti goma bayan sallar la'asar bayan kaza bayan kaza za a ga alhamdulillah abin yana karaɗewa da muhammad bin abdul wahab suka zauna tare da sarkin dir'iyya haka yasa sarkin dir'iyya ya ɗibi mutane a tura su ƙauyuka sahara hanyoyi su dinga karantar da mutane addini karantar da mutane addini shine amma mutane ba su taso da kafarsu su zo su ce gashi akwai mana karatu ba mutane suke adawa da shi in fahimci wannan da ke ko amma a tura wani kawai ganin an zo a karantar da shi zai sa ya bai mu abin kulawa Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ta'ala ya mana gamdakatar Allah ta'ala ya cikan Muhammad ibn Abdul Wahab ya sanya aljanna ta zama koma a gare shi kuma Allah ta'ala ya amfana da mu da wannan karatu da muka fara shi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala fihi masail a cikin kitabu tauhid guda 591 mafi babin da yafi kowanne fi masail shine babin da yake da fi masail guda 30 mafi karanci shine babin da yake da guda biyu na ce da izinin Allah ta'ala a gobe za ku gaya mana babi na nawa ne sannan kuma mai cece matashiyar babin ƙara kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi alal abid wannan shine sunan littafin kenan wannan ji ke ko sai ma da yace bismillahir rahim bismillahi rahmani arrahim bismillah muna farawa da sunan Allah shine bismillah domin komai ana fara ne da sunan Allah kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya fara littafinsa da bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wasiƙu da yake rubutawa zuwa ga waɗanda yake kira zuwa ga musulunci tana fara ne da bismillahir rahmanir rahim min muhammad rasulillah ila wani kaza kaza kaza kaza aslim taslam aslim yutik Allahu ajraka marratayn fa in abaita fa inna ma alayka ithmul arisiyin da sauransu sai ce bismillahir rahmanir rahim bismillah da sunan Allah ar-rahman shi Allah din shine mai yawan rahma ar-rahim shine kuma mai yawan jin kai sai da mana a wannan bismillah mana da sunayen Allah subhanahu wata'ala guda uku suna na farko shine Allahu suna na biyu shine ar-rahman suna na uku shine ar-rahim haka ne Allah shine babba a cikin dukkanin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa a duk inda Allah ta'ala zai ambaci sunayensa sai ya fara gabatar da Allahu sai sauran sunayen su biyu baya kamar inda Allah ta'ala ya ce huwa Allahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أنت دو ذاك الله تعالى هو الله شيني الله الذي لا إله إلا هو wanda babu abin bauta da cancanta sai shi alimul ghaibi shine alimul ghaibi was shahada shine kuma masanin abin da ke sarari alimul ghaibi alimul shahada huwa ar-rahmanu ar-rahim huwa Allahu allazi kaga huwa Allahu allazi la ilaha illa hu al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al al-aziz al-jabbar haka duk waɗannan sun biyo bayan Allahu ne huwa Allahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwir haka ya biyo bayan Allahu ne Allahu la ilaha illa hu al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm haka Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum Allah sura na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ke ba da ma'anar babu abin bauta da cancanta sai shi ar-rahman suna ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala sunan shi ar-rahman kuma yana da sifa ta mai rahama kun gane wannan da ke ko suna da yana da suna ar-rahman kuma sunan yana dauke da sifa mai cece sifar mai rahama ar-rahim suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala yana da abin nan sifa ita ce jin kai mai yawan rahama mai yawan subhanahu wa ta'ala kenan Allah ta'ala yana da suna kuma kowane suna yana da sifa ana fata mun gano wanda ke kowane suna daga cikin sunan Allah subhanahu ta'ala yana da sifa da aka ce da wadancan wai za kila la musu jurulir rahman qalu wa man rahman farko waɗanda suka yi inkarin sunayen Allah su arna su ne mushrikai idan aka ce da su su yi sujada ga ar-rahman sai su ce wa man rahman waye kuma ar-rahman su ba su yadda Allah ta'ala yana da suna ar-rahman ba ba sai dai da sunan arrahim ba su ne Allah suka sani to inda jahamiyawa kenan suka samu suka dofano da su ba su yadda cewar Allah ta'ala yana da sunaye ba dan cewar Allah ta'ala yana da sunaye kamar yana nuna cinan Allah yana da yawa ba guda ɗaya bane kaga wata shubha eh nasallahu salamatu wal afiya Allah ta'ala yana da suna hisa ya faɗa a cikin suran ma yace lahul asma'u alhusna yana da sunaye sunaye mafiya kyau mafiya ɗaukaka mafiya daraja sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala mana yace kitabu tauhid kitab at-tauhid ma'ana mudaf kenan da mudaf ilai ai haza kitabu tauhid wannan littafi ne na tauhidi idan ka ce a tauhid shine masdari ne na wa'ada yuwahidu at-tauhid wahada ya kadaita yuwahidu yana kadaitawa at-tauhid shine kadaitawa wannan gundarin bakin larabci kenan amma idan aka ce at-tauhid huwa ifradu Allah ta'ala bima yahtasu bihi min ar-rububiyyati wal-uluhiyyati wal-asma' was-sifat kamar yadda Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ya ambata a cikin littafinsa sharhu kitab at-tauhid yace da ka ce a tauhid huwa ifradullahi ta'ala shine ta Allah subhanahu wa ta'ala bima yahtassu bihi da abin da shi Allah din yake bantu da shi min ar-rububiyya na ar-rububiyya cewa shine ar-rabb wal uluhiyya da al-uluhiyya cewa shine wanda za a bauta da cancanta wal asma'i was sifat da kuma sunaye da sifofi wannan shine ake kira da at-tauhid ko kuma at-tauhid huwa ifradullahi ta'ala bi jami'i anwa'il ibada kamar da Muhammad bin Abdul ya faɗa a cikin al-usul al-thalatha التوحيد هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع الإبادة توحيد شيء كريت الله تعالى ددك نوعك إبادة من توحيدي شيء كريت الله تعالى da abin da yake banta da su na rububiya da uluhiyya da al'asama wa sifat ma'ana lafazan da suka sha ba amma ma'ana tana komawa zuwa ga daya wanda yake ta'arifin da Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yayi ya nuna mana kenan tauhidi haka suka shi nawa uku akwai al-rububiyya da al da al-asma wa sifat idan aka ce al-rububiyya shine tauhidin kade ta ubangiji da cewar shine mahalicin kowa da komai tauhidi na al-uluhiyya shine kade ta Allah madaukin sarki da cewar shine wanda ya cancanta a bauta masa tauhidi na al wa sifat shine tabbatar wa Allah ta'ala sunayen shi da sifofinsa a yadda i bayanansu ina ba ta mun gane wannan da kyau waɗannan kashe-kashen tauhidi guda uku tauhidi na farko na al-rububiyya kada ta ubangiji subhanahu wataala kai shine mahalicin kowa da komai wannan da yawa daga cikin waɗanda ba musulmai sun tabbatar da wannan wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah inda zaka tambaye su waye halitta samai bakwai da kasai bakwai za ce Allah ne amma su bauta mishi kuma ya faskara ina ba ta mun gane wannan da kyau wanda yake daga baya kuma wanda yake da awar musulunci kuma yana ganin wani ne ba Allah subhanahu wataala ba wanda yake su da yake cika gwarra kuma sun tabbatar da Allah subhanahu wataala ne i wannan to mai ina dai ina abin yake shine na al'uluhiyya cewar a bauta mashi shi shi kadai wahdahu la sharika la to wannan fakan da yawa mutane sun yi inkarin wannan da kuma al'asma wa sifat cewar yana da sunaye yana da sifofi wasu ba su yadda ma yana da sunaye ba saboda wannan kasa san tauhidi guda uku aya daga cikin ayoyin alkur'ani ta kunshe su ka ɗauki ayatul kursi ita ce a azamu ayatul fil qur'an aya da tafi kowace girma a qur'ani ta kunshi wannan nau'ukan tauhidi guda uku tauhidin rububiyya da al'uluhiyya da al'asma wa sifat ina tauhidin albinnan yake allahu la ilaha illahu wannan kaga al’uluhiya kenan Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum wannan kuma fa al-asma wa sifat la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu fi samawati wa ma fi al-ard wanne arbubiyya mun Allahu la ilaha illahu mun sami wa sifat al al-qayyum da kuma karshe wa huwa al azim duka za wa sai arbubiyya lahu fi samawati wa ma man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la bi shay'in samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa ita ce a'zamu ayatin fil qur'an aya da tafi girma a kuma ka duba duk aya da ce ita ce mafi girma ko sura da take mafi girma girman daraja to ka duba mai ta wannan a'azamu ayatin fil qur'an ita ce ayatul kursi ka duba babu hukunce hukunce a ciki babu hukuncin tsarki hukuncin alwala hukuncin wanka zuzurutun tsantsar tauhidi ne a ciki ɗaya kenan ka dubi ka dubi abin nan fulful qur'an suratul ikhlas qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad haga nan dubi rubuwar ƙoran duk da akwai magana kan hadisin wata sura ƙuliya ayyuhal kafirun la a'budu ma za ga zunzurutun tawhidul uluhiyya ne a ciki wanda zai nuna maka surorin ma da suke kunshe da wannan da ayan da suke kunshe da wannan darajar su ta ɗara sauran surori ina rasulullah yace a azumu aya aya da tafi kowace girma ita ce ayatul kursi kuma yace da ikhlas ta adilu thuluthul qur'an mana yace kitabu tauhid wa qaulillahi ta'ala da kuma fadin Allah subhanahu wa ta'ala kaga kitab bismillahir rahmanir rahim kitabu tauhid wa qaulillahi ta'ala da faɗin Allah ta'ala da ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa qauli wala laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa jtanibu taghut wa qauli wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana wa qauli واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقولي قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وأطيب لغة أشدة وأوفوا الكيل والميزان بالقسط كشروط كنا ولا تق ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها هكذا تكون فإذا قلت فاجلوا ولو كان ذا قربى وبعاد الله أوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ba shine ba ila kauli 51 zuwa 151 zuwa 157 duk inda malam ya kawo kitabu tauhid wa qawlihi ta'ala وقوله وقوله وقوله وقوله قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم إلى قولي وأن هذا صراطي مستقيما وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمار على حمار وقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يؤذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجه في صحيحين aga dole malamin ya ce wannan kamar wani tsagi na sahih bukhari kasan sahih bukhari zai ce babul kitabul itikaf babu litikafi fil ashir al-awakhiri qala liqawli ta'ala wala taqrabuhunna wa antum aakifuna fil masajid ina fata mun gane wannan da ke wanda ce babu sai a koro ayoyi sai a koro hadisi shi sa wannan bawan Allah da ya ga kitabu ta yi ce a'a wannan littafin kamar sahih bukhari yanzu a wannan babu ina magana malam take kitabu tauhid wa qawli ta'ala wa ƙauli wa ƙauli wannan in ka hada su da na yi ɗaya da su sitira ɗaya to ya ga abin da muka faɗa yin hukunci akan mutum rubuta abin da ya rubuta ko dai zama ne mutum bai karanta ayoyin ba saboda haka sai ya ce ya kawo ayoyi damu bai karanta su ko kuma sun yi hannun riga da ma mana ya ce wa ƙaunin Allah ta'ala da faɗin Allah ta'ala da ya ce wa ma khalaqtul jinna ban halicci aljanu ba wal insa ban halicci mutane ba illa liya'budun sai don su bauta mani ni kadai haka Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin suratul zariyat yace wa ma khalaqtul jinna ban halicci aljanu ba aljin jinsi ne ake aljinsiyya al dukkan jinsin aljan ban halice shi ba Wal'insa da dukkan jinsi na mutum ba halice shi ba illa li ya'budun sai kawai dan ya bauta mu wannan aya tana dauke da sakonni da dama sako na farko ashe aljanu halitta su akai sako na biyu ashe duk wani wanda yake mutum halitta shi akai kuma wanda ya halitta shi ne Allah sako na uku sai ya nuna mana kenan Allah ta mutum ba shi ya halicci kansa ba aljan ba shi ya halicci kansa ba aljan ba shi ya mutum ba mutum ba shi ya aljan ba ina ta mun gane wannan da kyau ko sai Allah ta'ala bai kawo mala'iku ba sai ce ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun bai ce ma khalaqatul jinna wal insa wal mala'ikata illa liya'budun ba saboda su mala'iku ba sa bauta ma kowa sai Allah subhanahu wataala to amma mutane su suke bauta ma aljanu aljanu su bauta ma mutane wa annahu kana insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fasadu murhaqa ai al-isti'aza nau'i ce ta ibada neman tsari nau'i ne na ibada to ya kasance wa annahu kana rijalun min al-insi akwai wasu mutane daga cikin akwai wasu al'umma daga cikin mutane rijal mutane ya shafi maza ya shafi mata ya'uduna suna neman tsari bi rijalin min al-jinni da wasu tawaga daga cikin aljanu sai mutane su nemi tsarin aljanu yasa za ga wata za mata kitso kaga kan nan ma kare yake da laya wai ba a cire mata dan kwali sai an nemi izinin masu kai din an mata girka kaga din neman tsari ne ko a ce in za a wuce gindin kuka ga abin da za a faɗa in za a wuce gindin tsamiya ga abin da za a faɗa ma'ana ana neman ana kiran sunayen aljanu manya dan su dan su hana aljanu kanana kada su faro mutane sai Allah ta'ala ce wa ma khalaqatul jinna ban halicci aljanu ba wal insa da mutane illa li ya'budun sai dan su bauta mu ba dan su bauta mu junan su ba ko mutum ya bauta wa mutum ko aljin ya bauta mu aljan ko aljin ya bauta wa mutum ko mutum ya bauta mu aljan ba duk babu wannan kawai ni kadai za su bautawa na'am wannan sai nuna mai kenan sai nuna asalin halittar da ubangiji subhanahu wata'ala ya maka dan ka bauta mishi ne shi yasa a ranar alkiyama Allah ta'ala ba zai tambaye ka dan me baka tara ba la nas'aluka rizqa ba za mu tambaye ka dan me baka tara ba ba za a ce dan me wane ya motoci uku kai kai mota ɗaya ba ba za a tambaye ka dan wannan ba sai da a tambaye ka ya ake ka tara ya suka shigo ya suka fita yi bayani Allah salamatu wa lafiya amma a ce dan me baka tara ba ba za a tambaye ka ba dan ba dan wannan aka halice ka ba an halice ka ne dan kai bauta in mutum bai bautar ba sai a ce me yasa bi ba amma zai nuna maka aka tambayin da za a mutu a kabari wa anna kullu muqa'adun mas'ulu madini man rabu wa man rasulu madini menene addini man wa wane ne ubangiji wa madini menene addini wa man rasulu wane ne manzo kaga duk waɗannan su ne tambayin da aka yi babu ina hanyar gona take babu ina kaza a ɗaya na sannan wani aya tana nuna mana duk wani abin da zai ci karo da bauta ma Allah subhanahu wataala da yake na rayuwarka ne zaka ajiye shi gefe guda dan ba dan wannan aka halice ka ba halice ka ne dan ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma da ni'imar Allah madaukakin sarki da ya halice ka dan ka bauta mishi sai zama na lokuta na bautar da ya sa maka bauta kayyadajjiya sai zama su ne mafi karanci an ka dauki azumi sai aka ta maka shi so daya a shekara wata daya cikin watanni goma sha biyu ba a wajabta maka shi wata goma sha daya ka huta a wata ɗaya ba wanda yake halice ka ne dan bauta nan ce ke azumi wata goma sha ɗaya ka huta wata ɗaya zaka ce don dama dan bauta aka halice ka amma za ka ce ke azumi wata ɗaya ka huta wata sha biyu ai wata kai azumi wata ɗaya ka huta wata sha ɗaya sai aka kwadaitar da kai wasu azumi wasu azumi na lada na nafila ba na dole ba akalla a kowane wata ka yi su uku in ka wuce wannan kowanne ka yi abin na a sati ka yi su biyu litin da alhamsu na fata mun fahimci wannan da kyau in ka dubi awa 24 kuma ka dubi salloli da suke wajibabbu zahar la'asar magariba lisha asuba ina fata mun gane in ka dubi yawan su da lokutan da suke ci a cikin awa 24 wanne yawa lokutan neman abinci ko lokutan sallolin lokutan neman abinci shi ne fi yawa tunda kowace sallah inda ka bata awa daya awa nawa kenan biyar a cikin awa 24 saura na saura 21 saura 19 barakallahu fikum saura 19 a ce ka ba ta awa ɗaya a cikin awa ɗaya nan zaka je masallaci da wuri ka fito da butoci ka share ka yi nafila ka ɗebo ruwa ka kawo ka yi alwala ka kira sallah ka shiga kai nafila ka zauna ka ta karanta qur'ani ko kai ta salata annabi ko kai ta istighfari har liman ya zo in ya zo ake sallah ka miƙe ka kawo nafila eh eh awa din mata yawa ko awa din mata yawa ko minti talatin ka goma wannan saboda haka za ga dan wannan Allah ya halice ka wa ma khalaqatul jinna ban halici aljanu ba baki ɗayan su wal insa ba halici mutane ba baki ɗayan su illa ya'budun sai dan su bauta mu abin da yasa na halice su shine su bauta mu to ya za ku yi da abin da ake cewa an yi duniya da lahira da manzan Allah ya za ku haɗa wannan maganar da wannan ayar don haka ne a ba haka bane ba haka bane tunda ayar cewa ta yi ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun don su bauta mu ba ce an yi su don manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba inda don manzan Allah da sun bai kadaran mecece ibada ina ka ce ibada na Allah ta'ala ce illa li ya'budun sai dan su bauta ma to me ce ce ibada ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al aqwali wal af'ali al zahira wal batina ismun jami'un wani gamamman suna ne li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda da ya dukkan abin da Allah ta'ala yake so kuma iyarda da shi min al aqwali nazantuttuka wal af'ali da ayyuka al zahira na zahiri wal batina da na koyi kullura ismun suna ne jami'un gamamme li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda duk abin da Allah ta'ala yake so kuma iya da shi min al aqwali na zantuttuka wal af'ali da ayyuka al-zahira na zahiri wal batina da kuma na batini al aqwal zantuttuka kamar me kamar karatun qur'ani kamar salatu annabi kamar istighfari kamar hailala duk wannan al aqwal ne al af'al kamar Allahu akbar kaga daga hannun da kai aiki ne hurtawar da kai magana ce kamar ruku'i ruku'in aiki ne zikiri da kai na ruku'i magana ce ina fata mun gano wannan da ke ko a zahira wal batina akwai na zahiri akwai na batini ma'ana akwai ayyuka na zuci akwai ayyuka na gabbai kamar kuma a tafakkur awalam yanzuru fi malakuti samawat da sauransu wannan sune ibada to kenan kowannen su a in ka lura kenan akan wannan ta'arifi a cikin waɗannan lokutan za a ga mutum yana rayuwa ne kan ibada iyakaci kawai akwai ibada mu ƙayyada da aka ƙayyade maka da ita aka ce ka yi ta a lokaci lokaci kaza lokaci kaza lokaci kaza to kenan da Allah ta'ala ya ce illa li ya'budun sai dan su bauta min shi ni kadai shine ma'anar wa duni su kadai ta ni wurin bautar su yi bautar gare ni ni kadai inji Allah subhanahu wa ta'ala wa ƙauli da faɗin Allah ta'ala da ya wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan kuma hakika mun tayar fi kulli ummatin a cikin kowace al'umma mun tayar da rasulan manzo mun tura ma kowace al'umma da manzo abinda manzo yake cewa ani ibudullah shine ku bauta ma Allah shi shi kadai wajtanibu taghut ku nisanci duk abin da yake a tahut idan aka ce a taghut shine dukkan wanda yake fito na fito da abin da Allah subhanahu wataala ya shar'anta in Allah ya ce halas ne shi kuma ya ce haram Allah ya ce haram ne ya ce halas ne Allah ya ce abota mishi ya ce a shi ma abota mishi da sauransu wa tawaghitu kathira kuma ku wa uslum khamsa wannan ayat tana nuna mana kenan ashe manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam ba shine farkon wanda idawa kan tauhidi ba eh don abinda mushrikan larabawa kenan suke gani suke ganin ya zo ya addabe su ya zo ya kuntata musu sai Allah ta'ala ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wajtanibu at-taghut fa minhum man hada Allah wa minhum man qad alihi dalala fasiru fil ard daga cikin su akwai wanda Allah ya shirya daga cikin su kuma wanda bata ta tabbata akan sa sarka manzo Allah ba shine farkon wanda ya zo yi da'awa kan tauhidi ba kowanne annabi kowanne manzo kowace al'umma an turo mata da manzo abinda manzon yake cewa shine an ibudu Allah ku bauta ma Allah wajtanibu taghut ku nisanci a taghut ku yi kaza ku bar kaza kaga an ibudullah ku bauta ma Allah isbat ne ko nafi isbat wajtanibu taghut ku nisanci na nafi kenan kaga shine ma'anar la ilaha illa Allah kowanne annabi wannan magana ya zo da ita wa qawli da fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace wa qadara buka ta ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقولي لفنا الله تعالى ديتي وقضى ربك كما أبنجيجنك ياي أمرني قضاء شن القضاء الشرعي كو القضاء القدري alqada ubangijinka ya hukunta ubangijinka yi umarni Allah ta abudu kar ku bauta ma kowa illa iya sai shi shi kadai a shari'i ne ko alƙadari a shari'i abin da sai kuka ce a shari'i akwai wanda ba sa bauta ma Allah inda alƙadari ne ba kowa sai yi da Allah ta ta'ala ya ce kunu na khas'in kawai duk sai suka zama bare duk suka zama bare kaskanta saboda umarni ne alkauni alkadari babu mai saba mashi ba wanda zai ce ba zai yi ba sai zo na alqada'u ne a shari wa qada rabbuka ubangijinka yi umarni abin da ya umarni akai shine Allah ta abudu kan kada ku bauta ma kowa illa iyyahu sai shi shi shi kadai duk abin da yake bauta ne karke ma kowa sai Allah subhanahu wata'ala abin da ake nufi da sai Allah subhanahu wata'ala shine karka yin bautar ga Allah ka yi ta ga wani ko kuma karke ma Allah bautar kuma ka hada shi da wani duk kada a samu ɗaya daga cikin su ya zama na shi shi kadai za ka yi wa me zai nuna haka shine annafi wal isbat ko annafi wal sufna a fannin balaza wa qadara rabbuka Allah ka an samu nafi kenan ta'budu illa iyahu kada ka bauta ma wani kuma bayan Allah kada ka bauta ma Allah tare da wani sauraka duk wani an kore ke kenan an kore al-sum'a kada ka yi don wani ya ji kada ka yi don ka bakanta ma wani ko ka faranta ma wani a'a ka yi saboda Allah subhanahu wataala shi shi kade wa bil walidaini ihsana su kuma iyaye a kyautata musu wannan shi ne ke nuna maka matsayin iyaye don ubangiji subhanahu wataala ya biyo hakkin iyaye ne da haƙƙinsa don ya nuna maka al'amarin iyaye al'amari ne mai girman gaske yace in ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma in har ɗaya daga cikinsu girma ya kawo kana yana tare da kai ko kuma ɗaya daga cikinsu su ɗaya daga cikinsu ko ma dukan su mahaifanka guda biyu ko uba ko uwa ko kuma a uwa ta rasu kana tare da uba ko uba ya rasu kana tare da uwa ko ma dukkansu kana tare da su shine in ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin karka ce musu wannan tsaki karke musu ce kash kai ka manta lokacin da aka haife ka kowa yana Allah ya raya Allah ya raya Allah ya raya kai kuma ce ake da kai Allah ya raba lafiya Allah ya raba kai da iyaye lafiya ko ba ka ake cewa ba akwai bambanci wurin addu'a ko ba bambanci lokacin da iyayenka suke rike da kai cewa ake da su Allah ya raya ka ana ta farin ciki duk dangi an taso lokacin da kai kuma yanzu girma ya kawo cewa ake da kai Allah ya raba ka da mahaifa lafiya kana amin imana za ga nuna akwai bambanci kenan in ma yablo ganna inda kalki bara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin karka ce da su karka daga musu mida mafi kankantan magana ta musguna karka musu wala tanharhuma karka mun tsawa wa qul lahum qawlan karima ka faɗa musu magana magana mai kyau mai gana mai karamci magana mai karanci za ka faɗa musu إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من rahama ka tausasa musu duk wani abu da suke bukata na agaji na taimakawa na agaji kai musu wa qur yi addu'a ka ce rabbi hamhuma ya Allah kai musu rahama kama rabbayani saghira kamar yadda suka rene ni ina yaro haka za ka dinga ma iyayenka kana musu addu'a babu wata addu'a da tafi kamar ɗayewa mahaifin shi addu'a amma duk wani wanda zai buɗe kasuwar addu'a ya ci to za ma iyaye addu'a wanda bai kawo ba ba za a yi mishi ba iyayen shi ba sa ciki to wannan duk wata doguwar mota ya ɗauka in ya gaya maka gaskiya babu wanda ya kai yin addu'a kamar ɗa ya ɗaga hannu ya ce ya Allah ka gafarta wa mahaifina kai ka fi shi sanin zafin mahaifinka da rasuwa da yi da taimakon ga da yi yanzu guda ma mutala ka bashi ko hamsin ka bashi pppp zai maka PPPP zai maka muna fata mun fahimci wannan da kyau ya ce a kawo kulon lau kafa bakwai kafan kai ɗaya ya kammala wani inji zai nuna maka fifi jallo ake maka harkar saboda haka mutum ya tashi ima iyayen shi hakkin iyaye ko bayan sun rasu ko bayan sun rasu hakan kin iyaye yana tare da kai ka ziyarci kabaransu ka biya basu sukan da ake bin su ka girmama abokanansu abokanan mahaifanka ka girmama su ka mutunta su zumuncin da babu ba ka da alaka sadar da shi sai zama mahaifanka ka gama mahaifanka sana zuwa duka sadar da su ka dinga musu addu'a ba wai shi kenan kai ka hada ai na sa wa mahaifana addu'a ba ka sa wa mahaifanka addu'a kai ba za ka daga hannu ka ce ya Allah ka gafarta mahaifana ba in Allah ta'ala ya hore maka kuma ba wai in kai kuɗi zaka ɗebo ɗebo shanu ne da waye a zai bikin shekara ɗaya ko shekara biyu da haihuwa ba a ina maza ana ka je ka buga ka je ka gina gogaggiyar makaranta ka ce abin da kake bukata ta hafizul qur'an ai ta haddatar da mutane qur'ani ko ai ta haddatar da yara mutuni na tauhidi ko ya ta haddatar da su ka ɗauki nauyin malaman duk wata za ka dinga biyan su albashi wannan makarantar da wannan aikin ya zama wakafi ga iyayenka wakafi ga iyayenka ladan ya kai ga iyayenka ba za su gaya maka haka ba sai ya ce ka yanka shanu ka yi kaza ka yi kaza ka ba da kuɗi za a je a musu umara za a je a yi kaza a yi ka duk waɗannan ayyuka inda za ka gina aji ɗaya a dinga karantar da mutane alkur'ani a dinga karantar da su tsaftataccen addini ana karantar da yara in an yaye waɗannan haɗibu wasu in an yaye waɗannan ba wasu an ce masu yawa ba ko da mutum ashirin ashirin aji ka gina makaranta ce ka gina a daga karantar da su arba'una hadith kai abin da aka kake so a dinga karantar da mutane arba'una hadith kawai ana haddatar da yara so daga an haddatar da waɗannan waɗannan su zo kai ka ɗauki nauyi masu wannan gaji ne wannan wakafi ne ga mahaifanka wani shi ake bukata rabbir ma kama yana sakira ina ganin sai mu dakata a nan darasi na gaba sai mu tashi tunda mu fara subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik